Zama musulmi barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar ta darul hadisi kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam الشهير بالألباني زاريا الله ويجري لكن شد رحمه a yanzu da muke magana mun shiga daren laraba daren hudu ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan hudu shekarar Bature 2026 wannan shine darasi mai lambar kasas na 41 insha Allah a cikin gidan giyar darussa na karatun wannan littafi mai albarka صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولقى الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نور على الباني ألا أغيره بشر رحمه إذا جماعة ما أقول بي وأنا ندرس من تابع آه، درس من هيك بعد جدة بمسام ومي درس هي أماكن هيك بعد تابع saboda wasu uzurori da suka gilma muna masu baiwa masu sauraro na kusa da na nesa haƙuri na rashin samun gabatar da darasi insha Allah. A darasin da ya gabata an ba manta ba mun shiga kawai da na ya fara bayani game da halittar dalu min ruku'i wa ma yaqulu fi wato ɗagowa daga ruku'u da kuma abin da ake faɗi a yayin ɗagowa da kuma bayan ɗagowa. Domin fara tattauna matsalar da ke ƙarƙashin wannan gaba har inda muka cike a kan tahkikin bayani wajen cewa duk sanda mutum yake sallah a matsayinka na kai kaɗai kake sallah ne ko kai ne limani ko ko a'a mu ne mai bin liman sallah a daidai wannan gaban da za ka yunkura ka ɗago daga rukuku to kowa zai faɗi kalmar sami Allahu liman hamida kamar yadda muka ji ba raba aiki ake tsakanin liman da mamu ba yadda za a ji liman ya yunkura ya fara dagowa yana faɗin sami Allahu liman hamida to haka kai ma da kake bin liman mamu kenan yayin da kai yunkura ka fara dagowa daga ruku'u to da kalmar da za ka taso kenan sami Allahu liman hamida kamar yadda wanda yake sallah shi kadai abinda zai faɗi kenan yayin da yake tasowa ko to babu bambanci tsakanin liman da mamu da mai sallah shi kadai ina fatan jama'a gani bayan ka tabbata a tsaye ka gama tsayuwa tsaf duk gaɓoɓinka sun koma mazauninsu to kana a halin tsayuwa sai kuma ka faɗi rabbana walakal hamd to kaga kowane gaba yana da abin da ake faɗi a cikin don haka faɗin ɗaya baya wakiltar ɗayan liman idan ya ce sami Allahu liman hamida to bai ɗauke mai bayan ya gama tsayuwa kuma ya ce rabbana wala lakal hamdu mamu yayin da za su dago daga ruku'u cewa da suke sami Allahu liman hamida in suka ke bai ɗauke musu cewa sami Allahu liman hamida a yayin dagowa ba jama'a an fahimci wannan da ke ko to wannan shine matsalar da muka gama tattauna a darasin da ya gabata mun ji ma'anar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imam li tamma bihi an sanya muku liman ne domin ku rinka koyi da shi a cikin abubuwa da ake yi na gabobin sallah da haka da Annabi yake wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd mun ji fassarar wannan ah, hadisin saɓanin yadda wasu suke ɗaukar fassarar shi cewa ai an raba aiki ne tsakanin liman da mamu abin ba haka yake ba kamar yadda muka ji daga manyan maluma irin su alimamun nawawi da makamancinsu Allah maɗaukacin sarki ya ji kansu da rahma to za mu an yi wato ci gaba daga wannan gaba insha Allah sai mu ji sauran bayanai da suke karkashin wannan gaba sai malam yake ah, wa zada fi hadithin akhar bayan da ya kawo wannan hadisin sai ce an samu wani ƙarin lafazi a wani hadisin daban annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan liman yace sami Allahu liman hamida sai ku ce rabbana walakal ham. sai yace yasma'u Allahu lakum Allah madaukakin sarki zai ji ku wato zai ji abin da kuke faɗi na at-tasmi da kuma at-tahmid at-tasmi a wannan gabar Shi ne cewa da ake yi sami Allahu liman hamida kalmar sami'a to da shi ake ainihin wato abbara wannan ah, lafazi cewa at-tasmi idan aka miƙa kuma da ake cewa Allahumma rabbana walakal hamd alhamdu da ake yi a cikin wannan gaban shi yasa ake kiran ah, wannan lafazi a tahmid to duk sanda ka ji an ce ah, gaban tasmi'i da tahmidi a sallah to ana nufin yayin dagowa daga ruku da kuma bayan tsayuwa to wannan hamdalan da ake yi domin fassarar magana shine sami Allahu liman hamidahu Allah madaukakin sarki ya ji wanda yake yaban shi yake gode mishi to sannan kuma sai a ce rabbana lakal hamd ubangijinmu yabo da godiya ina ba sun tabbata ne gare ka to wannan cewa da kake rabbana wa lakal hamd sai annabi yake cewa yasma'u Allahu lakum Allah madaukakin sarki yana jin wannan yabo da godiya da kuke masa ina fata gane ma'anan hakan shine yastajib du'a'akum zai amsa addu'anku jama'a an fahimta ko sai ce fa inna Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah mabuwayi da daukaka qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗi a bisa harshen annabinsa kira da amincin Allah su tabbata a gare shi sani Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya ba mushi ya gode masa ina fata an gane wannan lafazin hadisi ya zo a cikin hadisin al-Imam Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda wanda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi a cikin al-Mujtaba haka al-Imam Sahawi shi ma ya ruwaice shi a cikin ainihin wato mushkilul athar cewa wa idza qala sami Allahu liman hamida idan wato liman yace sami Allahu liman hamida faqulu ku kara da cewa Allahumma rabbana lakal hamd Allah ubangiji mu yabo da godiya kan shabba da gare ka sai annabi yace yasma'u Allahu lakum Allah zai amshi wato wannan addu'a da kuke yi jama'a an fahimta ko to bayan nan sai malam yace وعلل الأمر بذلك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أعرف ko wata hikimar da ke ƙarƙashin wannan jumla da ake faɗi yayin ɗagowa daga ruku ne annabi yake cewa bi qaulihi sai yace fa innahu yadda al'amarin yake shine man wafaqa qawlahu qawluhu qawlan mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda lafazinsa da ya faɗi a daidai wannan gabar ya dace da na mala'iku to Allah zai gafarta mashi zunuban da ya gabatar kafin wannan lokaci ji daga cikin wuraren da yake samar wa mai sallah samun gafarar zunuban sa kenan an gane wannan da ko kamar yadda muka je a wajen faɗin ami shi ma annabi sallallahu alaihi ya ce wanda amin shi ya dace da na mala'iku to Allah zai gafarta mishi zunuban sa ina fatan jama'an gani to bari mu ɗauko daga cikin maganganun malamai da suka fassara wannan gabar mu ji me ake nufi da wanda lafazin a zancensa ya dace da na mala'iku za a gafarta mishi قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر da yazo cikin fathul bari ƙarƙashin wannan hadisin sai ce فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمون a cikin wannan hadisin to akwai jin cewa ashe mala'iku su ma suna faɗin irin abin da ma muke faɗi yayin da ake sallah da haka da kai da mala'iku kuke faɗin wannan lafazin har ma ka ji idan faɗin ka ya dace da na mala'iku to an gafarta maka zunubanka wannan ya nuna kana cikin sallanka cikin natsuwa hankalinka na cikin sallan ba wajen sallan ba sannan ka ba da ainihin wato kula wajen faɗin lafazin yadda manzon Allah ya karantar tare da za mu zo mu ji tanawu'i wajen faɗin rabbana lakal alhamdu kaman a kalmomi guda hudu yanzu nan insha Allah to amma kari akan wannan sai malai yace wa qala ibn babban malami al-imam ibn abdul barri namari ne littafin at-tamhid yace al-wajhu indi fi hada Allahu a'lam kaje da malamai kike ainihin wato yin tawazu a gaban Allah yace wannan gabar abinda ni nike fahimta tare da Allah shine mafi sai kaga wannan shine yake nuna ashe malamai su ma kokari suke su yi bayanin abin da yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko yazo a cikin ayan alqur'ani ina fata an gane to da annabi sallallahu alaihi wa yace wanda zancen shi ya dace da na mala'ika sai yace abinda ni nike fahimta amma Allah shine mafi sani shine ta'azima fadli zikiri a daidai wannan gaban ana girmama falalan ambatan Allah kaga ai sami Allahu liman hamida da kake cewa ambatan Allah ne rabbana walakal hamd ambatan Allah ne to kaji ambatan Allah ka in ya dace da na mala'iku an gafarta maka zunubanka kaga ashe ambatan Allah na da falala wannan abu na farko kenan sannan sai yace wa annahu ya hukul al'auzar sannan kuma ambatan Allah yana kankare zunubin bayan Allah daga cikin abin da za ka yi ka samu gafarar zunubanka shine ka ainihin wato ambaci Allah sannan sai ya ce wa yughfaru sannan ana gafarta wa mutum zunubansa ko wa yaghfiru dhunuba ambatan Allah na gafar yana gafarta zunubi وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يفتقرون للذين آمنوا kuma Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin Alkur'ani cewa cewa mala'iku suna nema wa masu imani gafaran zunubansu to daga cikin wuraren da ake samun gafaran shine nan a sadda kuke sallah suna bibiyan wasu kalmomi da kuke faɗi a cikin sallah to duk sanda naka ya dace da na mala'iku an gafarta maka zunubanka Allah ne tausayi ne kuma Allah na kaunan bayinsa kaga kai abin da ma baka damu ba sun da kake faɗi ka duba in kana sallah wani baya jin wani abu yana cewa sami Allahu liman hamida ko rabbana wa lakal hamd amma su mala'iku suna nan suna lissafa maka lafazinka in ya dace da nasu to kana daga cikin waɗanda za a rubuta cikin waɗanda aka gafartawa jama'a an gane wannan da ke ko shi yasa ibadar sallah ibada ce mai muhimmanci kwarai da gaske nan fa baka riga ka ida da sallan ba fa gaba ɗaya ce kaɗai har ka samu gafarin zunubi to ina kuma aka ɗauko gaba ɗaya sallah in Allah ya sa sallah ka ta dace da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai ikhlasi a ciki waye san irin ladan da zaka samu shi sa a daina wasa da ibadar sallah za mu zo mu ji a can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin waɗannan muhimmancin da ke tattare da sallah ya hana mutum ya daina yin duk wani abu da zai abbara wasa ko kwaikwayon wani dabba cikin sallarsa da haka aka ce ka rinka yin sallar cikin natsuwa ka rinka ainihin sanya kushu'i a cikin sallar sannan kana yi kana ainihin wato a a a sifanta sallar ka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malami shi gaba da cewa faman kana minhu min al-qawli misla bi ikhlasi da haka duk wanda ya faɗi irin wannan kalmar na sami Allahu hamda ko rabbana wa lakal hamd tare da ikhlasi a cikin zuciyarsa wa bijtihadin kuma yana kokarin kwaikwayon sallar manzon Allah wa niyyatin sadiqatin sannan kuma niyyarka da gaske Allah kake yi wa wannan ibada babu riya babu sama an fahimta wa taubatin sahihatin sannan kana ne tuba zuwa ga Allah tuba ingantacciya to gufirat dhunubahu insha Allah za a gafarta mai zunuban shi in Allah ya yarda ka fa sai ce qala wa mithlu hadhihi al-ahadith al-mushkila al-ma'ani al-ba'id at-ta'wil amma kharij nafsiha wajib radduha ila al-usul al-mustami'a yace irin waɗannan hadisan da suke da sarƙaƙiya da wahalar iya faɗin ne ma'anansa ya ce to abin da ya kamata shi ne a mai da zancen zuwa ga abin da malamai suka yi ijima'i a kai me ya malamai suka yi ijima'i a kai shi ne duk wani abu da ka ji lafazin shari'a ta ce alkur'ani ne ko hadisi to ka gudanar da wannan hukunci a yadda lafazin ya faɗa shi ne menene al-nusur to yufassaru ala zawahiriha ana fassara nasoshi ne a bisa zahirinsu sai in akwai dalilin da zai sa a yi amma yadda ka ji a nan manzon Allah ya ce duk wanda zancen shi ta dace da zancen mala'ika ko lafazin da ya faɗi ya dace da yadda mala'iku suka faɗa to za a gafarta mai zunuban shi to ka fassara haka kawai sai kai shiru kakkai mai wani kwaskwarima ka ce a abin da ake nufi ai idan aka lissafa sallolinka duka sai mala'iku suka auna shi wannan kaga duk ta'awili kake yi ka faɗi yadda annabi ya faɗa kawai sai ka wuce abin da malam yake nufin kenan ka fahimci hakikanin ma'anan baka fahimta ba wa al'ilmu lillahi ilimi ba ke na Allah ne sai malam yake kaza fitanwir aka yi a cikin wato littafin at-tanwirul hawali na yi wato sharrin muwaffa na imam malik aka sanya wannan zance na imam ibnu abdul barri Allah ya gafarta mashi sai mu koma sama sai ce wa kana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yarfa'u yadayhi inda hada li'tidali ala alwuduhi mutaqaddima fi takbirat ihram idan manzon Allah ya tashi dagowa in yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd to yakan daga tafukan hannayensa irin yadda muka yi bayanin daga tafukan hannayen tun a baya mutum ne yadda aka yi bayani ko aka ce duk sanda za ka yi kabbara to ana son ka daga tafukan hannayenka cikin tafin hannayenka su fuskanci alƙibla ina fata an gane ba wai mutum ya rinka yin shi irin na coge haka ko yana ta juya hannu a'a ka daga tafin ya tsinka ka miƙar da su su miƙe sama tafin kuma ya kalli alƙibla ka haɗe su kada ka wawware su duk mun yi wannan bayanin ko sannan ka ɗaga shi daura da kunnuwanka ko kafaɗinka haka ake ɗaga hannu a sallah ɗaga hannun da ake baiwa wanda ya yi shi lada to irin wannan ne amma irin wanda mutane kawai za a ga suna jajjefawa to ba a san da aka samu wannan ba Allah ya kyauta da haka sai malam yace wa kana yarfa'u manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yakan ɗaga hannunsa inda hada li'tidali a yayin wannan yunkurin dagowa daga ruku'u ala alwujuhil mutaqaddima fi takbiratul ihram a irin yadda aka yi bayani shi yayin da kake kabbara harama haka babu bambanci yadda ka daga hannu lokacin da ka shiga sallah to kada ya bambanta da yadda zaka ci gaba da daga hannu a cikin ka. amma ka san da yawan mu masallata mukan bambanta ta farko mutane za su yi za ka ga kowa yi shi da kyau amma daga wannan ko sauran abin da ya sawaka kawai ake Allah ya kyauta sai ni kokari ne rinka kiyayewa wannan na daga cikin mai da hankalinka cikin sallar da za ka yi ka rinka lura da duk abin da kake yi ya zama kana cikin hayyacinka ba wai sai ka gama sai a ce me kai sai ka ce af me ma nayi ka rafkana baka san me kake yi ba to kai ba ka daga cikin waɗanda za su samu irin waɗannan falalan Allah ya kiyaye malam yake wa yaqulu wa huwa qa'imun yayin da ka daidaita a tsaye kamar da muka fara bayani tun baya sannan sai ka ce kama marra anifa shi ma yace kamar da bayani ya gabata da wuri awwalan na daya kana iya cewa rabbana walakal hamd wato ka ce mu shine rabbana ko sai ka ce kuma yabo da godiya ma ka tabbata na kai ka sa wawu ya tabbata ana iya faɗin haka rabbana walakal hamd kuma kana iya cire wawu din sai ka ce me kenan rabbana lakal hamd ya tabbata kuma an gane ko duk wanda ka faɗi daidai ne wannan shine na farko mala yace wa taratan yaqulu rabbana lakal hamd kun ga ya cire wawu din ko sai yace bijunil wawu ba tare da wawu ba to har ila yau bai kare ba kana kuma iya yin kari a wajen wannan kalmar wa ahyanan wani lokacin sai mutum ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd kaji ne aka ƙara yanzu Allahumma to shi ma ya tabbata yadda ka ji din nan haka sahabbai suka bada labarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai wani lokacin ya ce rabbana lakal hamd wani lokacin ya ƙara wawu rabbana walakal hamd wani lokacin sai ya fara fadan allahumma ma kafin ya faɗi wadancan sai ce allahumma rabbana walakal hamd tare da wawu kuma yana iya cire wawu din kamar yadda zamu ji sai ce allahumma rabbana lakal hamd ya tabbata kaji hanyoyi ɗayan hudu duk wanda kai yayi daidai jama'a fahimta wannan da kyau ko gashi yace wa taraka biduniha wani lokacin babu wawo bayan da yace zaka iya cewa Allahumma rabbana wa lakal hamd taratan bil wawo wani lokacin za a yi sa wawo wa tarakan biduniha wani lokacin babu wawo sai ka ce Allahumma rabbana lakal hamd jama'a an gane ko da haka duk wannan da ka ji mutane suke yi duk daidai ne yanzu da dama mun aka tambaye mu mu cikin wannan guda hudun wanne muke yi wani fa zai ce kai hanya ban ma sani ba kaga hankalin ka ba shi cikin sallah to ake duk abin da kake a cikin sallah ka rinka yi alal wa'i kana sanar da me kake faɗi yanzu da aka yi da sallah da ka tashi daga ruku wanne ka faɗa rabbana walakal hamdu ne ko ko rabbana lakal hamd ko ko allahumma rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd to a shahid dai duk wanda mutum ya faɗa daidai ne to a irin wannan yanayin yan uwa masu albarka shine kamar yadda muka yi ta bayani a baya kun ga akwai saɓani tsakanin lafuzan ko to irin waɗannan saɓanin ne ake cewa babu matsala ikhtilafu tanawu'i ne saɓani ne na nau'i duka ya tabbata daga manzon Allah to irin waɗannan kai ma abin da ake so ka rinka yi kana sassaɓawa lokaci bayan lokaci idan a wannan sallar ka faɗi rabbana mai wawun wala kalham to in ka zo wani lokacin sai ka faɗi rabbana da marawawu lakal hamd idan ka faɗi allahumma rabbana a wannan sallar lakal ham, sai ka faɗi allahumma rabbana wa lakal hamd wani sallar to haka ake son ka rika sassauyawa kana tattaunawa to irin wannan saɓani ne wa masu albarka kamar yadda muke cewa idan kowa ya yi wanda ya sawwaka ba laifi amma saɓanin da yake tazar wato suna dukan juna wannan ya ce eh wannan ya ce a'a ba irin wannan ba a cewa a irin nan ba a cewa duk wanda kai yayi dole kai daya ka bar dayan to wanne za ka yi sai ka duba wanne ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ka tsaya a kanta saboda manzon Allah shine wakilin Allah da Allah ya aiko da haka duk abin da aka iya tabbatarwa daga gare shi to shine kadai abin yi ɗayan da bai tabbatar daga manzon Allah ba. sai ka bar wa mai shi kuma mai shi nan kowa ne ne ku kiyaye ko da abubakar ne siddiq ne ba ƙarshen ta kenan ba a cikin al'umman nan babu mai falala da daraja bayan manzon Allah kamar abubakar to ko da abubakar ne ya yi wani abu amma ya saba wa na manzon Allah to a nan ba za a kalli abubakar a matsayin mai falala ba falalan shi a nan babu saboda falalan annabi muke kallo jama'a ana fahimta ko amma idan aka samu wajen fahimtar bayani shine malaman kowa ya yi ijtihadinsa kuma ba a samu dalilin da ya nuna na wani ya fi na wani a cikinsu ba sai ka ce to kowa a nan mujtahidi ne wanda ka gamsu da nashi ijtihadin in ka ɗauka yayi jama'a an gane yadda ake mu'amalantar sabani ko saboda wasu suna gaza fahimtar inda ake mai da hukuncin saɓani zuwa ga mazan Allah shi kadai sai suna cewa to ai malam wane ma ya ce kaza yanzu ba a duba wani ne wannan tunda dai abin da ya saba wa na annabi to amma kamar yadda muke cewa in ba sabawa ba ne to anan malamin ya cancanci a saurare shi a kalle shi musamman idan abin da ya faɗi shi ma ya dogara ne da wani maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a ina kamar za mu zo mu kara ji a can da mun fara tattauno shi a baya shine inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi kalma kaza cewa idan mutum yayi kaza yayi to wannan kalman sai su malaman sai su ainihi wato fahimce shi gwargwadon ijtihadin shi wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza ina misalin wannan hadisin sallah a banu quraiza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai la yusalliyanna ahadukum sai ce illa fi bani quraiza la yusalliyanna salat ahadukum salat al-asr illa fi bani quraiza kada ɗayan ku yayi sallar al-asr sai a bani quraiza an dawo yaƙi ne bayan sallar azhar kafin la'asar annabi ya ce kowa ya kama hanya kawai mu haɗu da ku a bani quraiza la'asar ma a ɗan za ku to ana cikin tafiya sai lokacin la'asar kai to a nan sai wani sabai suka ce mu tsaya mu sallah sai wasu suka ce a'a annabi ya ce kada mu yi sai a can sai mun kai inda za mu sai wasu suka ce a'a annabi na nufin kawai mu gaggawan tafiya ne amma bai ce in lokaci ya yi kan mu tsaya mu sallah ba waɗancan suka ce a'a mu tun da annabi yake illa fi bani quraiza sai mun isa su kuma waɗancan suka fahimci a'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗin wani abu da zai sa a ƙi yin sallah a lokacin shi ba da ka su suka tsaya suka yi sallah a hanya waɗancan kuma sai da suka isa can dan suna tsoron kada kafin su isa can lokacin sallar ya fita to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso sai suka kawo mishi wannan rahoton to ya manzo Allah ka ji abin da ya faru mun taho akan hanya lokacin la'asar yayi wasu mu suka tsaya wasu suka ki tsayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku da ba ku tsaya ba me yasa kace kai kace kada mu yi sai mun zurbanin kurai ba ku kuma da kuka tsaya me yasa lokacin sallah yayi muna tsoron kada ya fita sai manzo Allah ya mutu murmushi duka sai kau da kai akan maganganu jama'a kun san da ke ko kaga anan a zahiri sun yi sabani amma sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan wannan to irin wannan idan malamai suka yi to ba a zargin malamai wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tahi idza tahada al-mujtahid fa asaba falahu ajran wa idza kana wa idza tahada fa akhta falahu ajrun wahid idan malami ya kokarin gano abin da yake daidai kuma Allah ya sa ya dace sai a bashi ladabi idan da ya kokarin wa sai kuskure duk da haka sai an bashi lada daya an gano wannan da ke ko to musamman waɗannan irin saɓani inda ake ɗaukar shigar sauƙi wajen masail da suke na furu'a su kiyaye musamman ina ƙara maimaitawa idan ya tabbata malami ne rabbani wanda tsoron Allah shi ya bayyana kuma ƙoƙarin dacewa da sunan manzan Allah shi ya bayyana duk inda ya yi hadi ba a wance kalar da shi a ce maganar shi maganar kaza wala Allah kai abin da ka fahimta kila shine ma kuskure kuma an gane wannan da ke ko za mu zo can gaba inda za mu ƙara tattauna irin wannan kabiya insha Allah to amma abin da muke cewa a nan kaga duka waɗannan kalmomin rabbana wa lakal hamd rabbana lakal hamd اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك lakal duk an tabbatar daga manzan Allah ko to duk wanda kai nan yayi kuma abinda aka fito kai ma ka rinka yi kana tattanza, ina fata an fahimta Allah ya samu dace sai ma yake cewa a ah, biduni hako wani lokacin babu wawu Allahumma rabbana laka alhamdu wa kana ya'muru bi zalik kuma manzo Allah ya umrin cewa haka za a rinka faɗi duk sanda aka dago daga ruku'u fa yaqulu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza qala al-imam duk sanda liman yace sami Allahu liman hamida yabo da godiya a Allah madaukakin sarki ya ji wanda ya yaba mishi kuma ya gode mishi faqulu sannan ku ƙara da cewa Allahumma rabbana kaji inda Allahumma ya zo a nan kenan ko lakal hamd kaji ba a faɗi wawo din ba wannan hadisin na daga cikin hadisan da al-Imam Ibn al-Qayyim ya dogara da su shi kuma ya ce in an zo faɗin irin wannan ne Allahumma to ba a sa wawo sai ce sai dai kawai ka ce Allahumma rabbana lakal hamd in ka ce Allahumma rabbana wa hamd ka saba wa annabi ya irin magana da muke ko saboda ne shi wannan kaɗai ya gani ko ya iya tunawa sanda yake faɗin magana amma a daidai lokacin ne wawun ɗin ya tabbata daga manzon Allah kuma hadisi na nan cikin sahihul bukhari abu mamaki ibn qayyim kuma ya haddace sahihul bukhari amma kuma da ya zo wannan hadisin sai ta ainihin wato a sa ya ya ya kenan za a ce ko ɗan adanci bai tuna wancan ba da aka ce a cikin zabin ma'ad da kika karanta zadul ma'ad ce ba a cewa Allahumma rabbana wa lakal hamd za mu karanta zance ka ji kaɗan daga cikin maganganun da malamai su yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu domin yadda al'amarin yake shine man wafaqa ta'minahu ta'minuhu mala'ika duk wanda wato faɗin amin ɗinsa ya zo daidai da yadda mala'iku suka ce amin rufira lahu ma kaddama min zambi za a gafarta mushi abin da ya gabata a cikin zunubansa to nan kuma kaga sai aka yi maganar amin a nan. madadin a man wafaka da muka ji a can ko qauluhu qaulal mala'ika hadisin dama guda ɗaya ne so an ɗauko shi ne tun daga baya har aka zo annan da haka ya zo akan faɗin amin kuma ya zo akan faɗin sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd an gane wannan da ke ko to gashi bari ku ji a wancan zancen malam yace ثم قال الحافظ في شرح هذا الحديث Hajar, al حجر الأسقلاني Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma da ya zo wajen wannan hadisi ko kuma kafin mu zo ta mu je daga baya inda ya aje lamba ta uku akan walakal hamdu sai ce inna inkar ibn al in karin da al-imam ibn al-qayyim yayi akan faɗin wawu a wajen Allahumma rabbana walakal hamd fi a cikin littafin shahararren nan zadul ma'ad sai ce li sihhati hadhihi riwaya al-jami'a bayna Allahumma Walwa, tare da cewa riwayar da ta haɗa tsakanin Allahumma da kuma faɗin wawun ta inganta sai ce zuhulun minhu kun ga magana ko zamiya ne kawai ya same shi kuskure ne ina fata an gane me yasa malam iya tabbatar da cewa ibnu qayyim yayi kuskure saboda ga hadisi ya tabbata daga annabi jama'a an gane wannan mutum ko to a irin nan ne muke cewa mutum ba zai ce ai saboda ibnu qayyim malami bane kuma ya ce ba a faɗi to ba za a faɗa ba sai a ce to gashi ya tabbata an ce annabi ya faɗa to ba zai yi a koma wa zance ibn qayyim ba ana saboda kaga ikhtilafi ne anan tabad annabi an ce yayi shi kuma ya ce kada yi zai yi a hada wannan sabanin ba zai yi ba ina fatan jama'a an gani da aka ce mana yake cewa la yajuzu an yughtarra bihi baya halatta mutum ya rudu da maganar ibn qayyim a irin wannan wajen me yasa sai ce li thubutiha fil bukhari saboda ya tabbata a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada allahumma da kuma walakal hamd wa ghayruhu da ma wasu littattafan ko wa ghayrihi da wasu littattafan walidhalika ta'ajjaba minhu az-zarqani shi yasa babban malami az-zarqani da yazo cikin littafin sharhul mawahib sai ya nuna mamakin shi akan magana ibn al-qayyim dan ka karanta yadda ibn al-qayyim yayi magana cikin zadul ma'ad da authority cewa ba a faɗi za ka ɗauka bai tabbata daga manzan Allah ba shi yasa malam Zarkari sai ce ni ko ina mamakin ibn al-qayyim me yasa ya faɗi irin wannan magana wa radda alaihi al-hafiz fil fath sannan ibn hajar shi ma da yazo cikin fatul bari yayi wa ibn al-qayyim raddi akan wannan kuskuren an gane wannan da kyau ko sai malam yake cewa wa qad akhrajaha al-bukhari wa ahmad aidan imam al-bukhari kuma ya fitar da hadisin haka al Ahmad min turuqin an ibn Abi Zaid an Sa'id bin Maqburi an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ta hanyar ibnu Abi Zaid daga malamin sa malam Sa'id na makabarta daga malamin su Abu Hurairah Allah ya kara mushi yadda Abu Hurairah yake kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance idza qala duk sanda ya faɗi sami Allahu liman hamida a cikin sallah ƙala sai kuma ya ƙara cewa Allahumma rabbana walakal hamd kaga ya tabbata ko tabbata ba ya tabbata ga hadisi ingantacce da haka ya tabbata wancan kuskuren sai a tabbatar wa ibnu qayyim cewa shi kuskure kuma a nema mushi gafara kuma a gane cewa dan adanci ne ya same shi ba wai ganganci yayi ba saboda ƙoƙarin shi ma kada ya bari mutane su yi abin da annabi bai yi ba shi sa ya ce kada a yi Allah ya sa an fahimta to amma kuma duk da haka ce kuskure Allah ya gafarta mishi da mu baki daya da haka ce ke cewa wa tsari wajadtu lahu tariqan ukhra da an-nasa'i wannan hadisin ma da na ƙara bincikan hadisin na ƙara bibiyan hanyoyin sai na samu cewa imamu nasai ya ƙara fitar da wata hanyar. wa Ahmad haka Imam Ahmad an Abdurrazzaq daga Malam Abdurrazzaq as-Sanani kenan qala yace haddathana Ma'mar Malam mu Malam Ma'mar ya bamu wannan hadisi an Zuhri daga Malam Zuhri an Abi Salama an Abi Huraira daga Abu Salama dan Abdurrahman dan Au daga Abu Huraira Allah ya kara mushi da yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah kira da mutum Allah tabbata da shi ya kasance idza rafa'a ra'sahu yayin da ya ɗago kansa minar ruku'i daga ruku'i ƙala sai ce Allahumma rabbana wa lakal hamd kaga ya ce Allahumma kuma ya faɗi wawo da haka ya tabbata to bayan wannan sai malam ya ce to yayin da ka gama jin wannan kafin ka tafi ruku'u a afwan daga ruku'u sai sujuda ko kafin ka yunkura ka tafi sujuda to ya tabbata kuma har ila yau manzan Allah yakan yin ƙarin wasu zikirorin kuma kana jin sifatu salatin ko ne malam yake wa kana qaratan wani lokacin bayan manzan Allah ya faɗi ɗayan guda hudun nan to yazidu ala zalika yakan yin ƙarin wasu zikirin akan rabbana lakal hamd da haka wannan ya nuna ashe ba lallai da zarar mutum ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd ko rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd ko allahumma ba kana gama faɗin wannan kawai sai kuma ka yi kabbara ka tafi sujuda ba akwai wasu zikirorin da annabi yakan karawa to amma kuma ka lura da kalmar da yake yace wa kana taratan shi kuma wannan karin to wasu lokacin ne shi ma kenan ashe wannan ya nuna daga gama rabbana walakal hamd idan mutum ya tafi sujuda shi ma ya tabbata tunda ba ko da yaushe bane wani lokacin annabi yakan karawa wani lokacin kuma yakan iya wucewa kai tsaye jama'a ana fahimta to me annabi ke karawa wani lokacin ga sai shi khamis annabiyar annabi yakan cewa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ka ji wannan tsarin kalma min as-samawat yayin da ka dago ka ce Allahumma rabbana ya ubangijin mu abun bautan mu lakal hamd yabo da godiyar da muke yi dama na kai to sai ka sifanta wani irin yabo da godiya sai ka ce mil as yabo da godiyar da ya cika sammai wato adadin godiya da muke maka ya Allah ya cika sammai wa mil al-ardi sannan ya cika ƙasa haka ba ƙaramin godiya kake yi ba ke sannan wa mil'a ma shi'ta min shaikin ba. sannan yabo da godiyan da ya cika kai jimma abinda yawan nan ci sama da ƙasa bayansu ya cika shi in ma akwai wani abin bayansu to yabo da godiyan ya cika shi ina fatan jama'a da to wannan shine ƙarin lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi wani lokaci in kuma ba wannan ba akwai wani lafazin kuma da annabi ya kai iya sauyawa to kaga ashe wajen ƙarin ma akwai lafazi daban-daban da ka kai kana iya jin wani wata rana bai faɗi wannan da muka karanta ba to bari ka zo ka ji sauran da aka iya faɗi a madadin wannan ana fahimta ko sai ce wa imma ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kara da cewa sai ce sadisan na shida mil as-samawat kaga dai kaman wancan ko wa mil al ardi wa mil ama bainahuma to kaji bambancin shi wancan in kace mil as samawati wa mil al ardi sai kace wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd amma shi wannan kafin ka ce wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd sai ka ce wa mil ama bainahuma yabo da godiyan da ya cika tsakanin sama da ƙasa kaga wancan ka ce abin da ya cika sama wannan abin da ya cika ƙasa to tsakanin sama da ƙasan ba sai ka ce abin da ya cika shi shi ma sannan kuma sai ka ce wa mil'a ma shi ta min shay'in ba da kuma yabo da godiyan da ya cika abin da ya Allah kai ka san shi ma bayan waɗannan da na faɗa to din nayi maka su ya Allah kun ji lafazi na biyu to ko ka faɗi wancan ko ka faɗi wannan duk daidai ne akwai kuma ƙari har ila yau wanne ne wa taratan yadhifu ila zalika qawlu to ku kiyaye wani lokacin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ɗayan wancan guda biyun da muka ji yanzu ko to yakan ƙara musu wannan ba wai wannan daban yake ba a akan waɗannan din ne sai kuma ya ƙara Allah ya sa jama'a ana fahimta da in baka kiyaye ba to ba za ka gane yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ka ɗauka kowanne yake takudawa a'a komai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tsari yake yi ka dago daga ruku'u sani Allahu liman hamida ta ce rabbana walakal hamd sai ka ce mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ka gama wannan ko to in ka ga dama kuma kana iya ƙara wannan ne yanzu da zaka ci an fahimta ko tsayi sai ce wa taratan yadifa ila zalika qawluhu wani lokacin yana ƙara akan zancen shi sai ya ce ahlas sana'i wal majd la mani'a lima a'tai wala mu'tiya lima mana'a wala yanfa'u zal jadd minkal jadd kaga abin da annabi ke cika sawa ko wancan din ko wannan din sai ya cika sa da wannan kenan in mutum ya taƙaita iya wancan yayi in kuma ka ƙara da wannan to nurun ala nur jama'a an fahimta ko ahlas sana'i wal majd Allah da muke yabawa muke godewa dama shine ma'abocin yabo da jinjina ma wanda ya cancanci a yaba musu a jinjina musu sai Allah to Allah kai ne ma'aboci wannan yabo kai ne ma'aboci wannan jinjina jama'a an fahimta ko sannan me sannan la amani'a lima a'taita ya Allah babu wani abu da ya isa ya daƙile ko ya hana abin da ka bada ya Allah da haka idan Allah ya baka arziki wallahi babu wani mahaliki da ya isa ya daƙe maka wannan arziki bai isa ba wallahi idan Allah ya ƙaddari abu kaza naka ne ba wanda ya isa ya hana ka mulki ne ko malanta ko sarauta ko menene jama'a wallahi inda Allah ya mika maka shi ba wanda ya isa ya hana ka kaga idan mutane na sana abin da suke fadi a cikin sallah ko wallahi ko da yake za ka ga mutum yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ka san abin duk da yake naka ba wanda zai iya hana ka shine kake cewa la mani alima afaita sannan wala mu'fiya lima mana'ta babu wanda ya isa shi kuma ya baka abin da Allah ya hana Allah ya kaddare ba za ka yi mulki kaza ba wallahi da duk duniya za su taru kan su dora ka kai ko wallahi ba za ka yi ba ba za ka yi ba kuma an fahimci wannan da ke ko saboda abun na Allah ne kulillahumma malikal mulk abun na Allah ne da haka wanda ya ga dama yake ba idan ya ce ba naka ba ko bai ka ba ko ba wanda ya ce ka kaga dan adam in ya san wannan zai rinka wahalar da kai shi zai rinka zuwa yana shiga haƙƙin mutane saboda kawai yana neman wani abu ya ji ba za ka yi ba Allah ya samu dace sannan wala yanfa'u zal jaddi kal jaddi duk wani wanda yake jin yana da wadata ko yana da dukiya ko yana da mulki ko yana da ƙarfi ko yana da duk abin da kake tunanin mutum in yana da shi zai ji cewa shi ne protected wallahi wannan abin da yake da shi ba zai iya tsinana mushi komai a wajen Allah ba idan Allah ya nufe ka da ainihin wato ukuba duk abin nan da ka mallaka ba zai iya tare wannan ukuban da Allah ya shirya maka idan Allah ya shirya kama ka duk abin da ka mallaka ba zai iya tare kamun da Allah zai maka an fahimta ko shine ma'anan la yanfa'u zal jaddi al jaddu anan bi ma'ana wato a walazama والعظمة والحظ والغنى وما إلى Wadata ne, wani ainihin wato isa ne wani mulki ne wani ƙarfi ne ba wannan shine abinda mutum yake ji da shi ba wallahi idan ka je gaban Allah duk waɗannan abubuwan ba za su nuna maka komai shine layan yanfa'u dhul yaljaddi min kaljadd na fata an gane wataratan bi idafati to wani lokacin har ila yau akwai da shi bari mu karasa bayanin da ke karshen wannan dan naga wannan yana da karin abubuwa da dama to ku duba wani magana da malam ya ɗauko mana anan bayan da ya fara da ya tattauna maka dukkan waɗancan matsaloli ya kawo maganganu daga manyan maluma su imamu ahmad da makamancinsu sai ya ce wasu malamai sai suka ce wannan ƙari da ake yi a kan rabbana wala kalham to a sallar nafula ne kaɗai ban da farilla haka wasu malamai suka ce an gane wannan da ke ko amma maganar su ba shi da ainihi wato dalili kwakwara da zai goyi bayan shi ya tabbata annabi yana yin ƙarin a sallan farilla kuma yana yi a nafila malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin shine suka fi dacewa dan dalili ya tabbatar da haka to a sallan farilla ne ko a nafila za ka iya ƙara waɗannan a kan rabbana wa lakal an gane ko wasu kuma suka ce idan a sallar jama'a ne idan liman ya yi kai ma mu ba za ka yi ba shi ma wannan babu dalili a kan haka saboda tun farko mun ji cewa annabi ya umarce mu cewa dukkan mu mai sallah irin yadda yake yi to tun da annabi ya yi da liman da ma kuma an ce duk mai koyi da annabi da haka in liman ya yi kai ma mu za ka yi ina fata fahimta amma idan ya kasance yayin da liman ya dago bayan kai ma ka yi sami Allahu liman alhamdu rabbana wa lakal hamd kafin ka fara ƙarin sai liman ya tafi ruku kaka tsaya to ka ce kai sai ka yi Allah ya sa an fahimta liman ya riga ya tafi next action to sai ka haƙura ka tafi tunda dama ana iya tsayawa iya nan a tafi amma in liman ya tsaya bayan ka ce rabbana wa lakal hamd bai tafi ba to kai ma mamu sai ka kara da wannan shine maganganun da malai ta tsauna ala an fahimta ko to ana iya karawa a farilla ko na sila, ana bin liman ne ko kai kade kake sallah biya tabbata insha Allah sai malai yake cewa gashi saboda fada nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ko sannan kuma yace inna ma bi ilal imam li yutamma bihi kar ku manta an ce duk an sanya liman ne da a raka koyi da shi ko to idan limaminka ya ƙara da waɗannan lafuzan kuma kai ma ka iya sai ka ƙara to in ka ƙara ba kai kuskure ba kuma baka ɓata sallaka ba ah. to ga ma'anan wannan layan fa'uzar jaddi min jaddi ɗin nan da muka ji sai sai bilfati ala sahihin mashhur haka za ka karanta da yi wa ainihin wato ah, a kalmar jimu ɗin fatha kama ƙalar nawari kamar da limamun nawari ya ce me yake nufi sai ce wa huwa alhazzu wal abinda ake nufi da zaljad wanda yake da iko shine wanda yake da wani rabo na wani abin alfahari ko abin nuna isa wal da wadata wato yana da dukiya yana da arziki yana da wadata Wal'azama ko kuma wani wanda yake da wani girma girma na matsayi ko girma na mulki ko girma na sarauta an fahimta ko tashe ce wa da kuma na mulki ko sarauta ai to wannan shine ne layan zal jadd zal hazzi fi dunya duk wani wanda yake da wani abincin kawo a nan duniya na kuɗi ne ko yaya to kudin nan da 'ya'yan nan layan fau ba za su iya amfani da shi su kare shi daga azabar da Allah zai kama shi da shi ba ranar lahira an fahimta ko sai ce wal azama was sultan minka hazzuhu ko kuma mutumin da yake da wani girma na matsayi ko girma na mulki ko sarauta to ba zai iya kare shi daga ainihin wato kamu da Allah zai mishi ba in bai yi wa Allah biyayya ba ai layin jihi kun gani ko waɗannan abubuwan da ya mallaka a duniya ba za su tseratar da shi ba Layin jihi har minka abin da ya mallaka ba za su iya tsare shi daga gare ka ba ya Allah wa inna ma yanfa'uhu wa yin jihi amalu salih abin da kadai mutum zai tsira da shi shine idan yayi aiki na gari ya ka kai aiki na gari wannan kawai shine tsiranka ka gaban Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yake cewa almal wal banuna zinatul hayatid dunya Allah yake wannan wallahi kayan ado ne kawai na nan duniya amma meye abin da zai amfani ka a lahira Allah yake wal baqiyatu as-salihat wato kayan da ka taskace waɗanda suke wanzuwa shine ayyuka Allah yake khairun inda rabbi shine mafi alkhairi a wajen ubangijinka ka duba wancan mutumin shi ma da ya zo yana yana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fankama abu Allah yake afaraika allazi kafara bi ayatina wa qala madha la yanna malan wa walada yake ni da nake da ayya da dukiya in ma an je mala'ikun da za a ce su kama ni sai in ba su kuɗi in ce nawa ne ajiya ya ɗauka nan duniya ne wallahi bai san al'amarin lahira ba Allah ya ce a tsala alghaiba an ittakhadha inda ar-rahmani ahada kai wannan yana da hankali kuwa ya leko allan gaibu ne ko ko sun yi wani yarjejeniya ne tsakanin shi da Allah kai Allah da kai sai ce kalla bar wannan zancen Allah abin ya wuce da kake tunani za ka jama'a mutum ya daina jin cewa yana da wani abu na dukiya a nan duniya ko mulki ya ɗauka wannan shi ne kawai alaman ya tsira a lahira ba shi ba ne ka yi aiki na gari kawai Allah ya samu dace. to kamar yadda muka ce sai malai yace wa taratan yakunu bi idafa wani lokacin kuma ana iya ƙara wannan lafazi cewa mil as-samawati wa mil al-ard kage yanzu ya dauko maka daga farko kenan ko wa min amashi min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت wala yanfa'u zal jaddi jaddi kaga an dauko maka cikakken lafazin da akan karawa wani lokacin to wannan lafazin ne shine kana iya rabawa biyu kana iya ƙara wasu kalmomi ko ka rage su gwargwadon abin da ya tabbata an fahimta ko wata rasan ya kulu fi salatin layl to kaga inda aka samo abin da annabi yake faɗi amma a sallar dare idan sallar dare ne annabi ga abin da yake cewa li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamd yabo da godiya dama sun tabbata ga ubangiji na to wannan kalman kaji kalma ɗaya ko to shi annabi zai ta maimaitawa kuma za ka ji wani lokacin maimaitawa ma har sai annabi ya yi da yawa tsayuwan wanda zai yi sai ya kusa kamo tsayuwan da ya yi a karatu amma iya abin da zai ta maimaitawa ke ga shi ya yi zalik annabi zai ta maimaita wannan ya rabbi alhamdu ya rabbi alhamdu hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamihi al-awwal tsayuwan da zai bayan ruku'un dadewan sai ya kusa kamo dadewan da yayi a cikin ruku'u kuma dama mun ji cewa dadewan da yayi a ruku'u ya kusa kamo dadewan da yayi a karatu kaga ba ƙaramin dadewa ba kenan ko wa kana qara'a fi bigainan ma a cikin karatun kuma annabi ya karanta suratul baqara kaga ko da adadin ayoyin ne kamar yadda muka buga mana misali a baya suratul bakara na da ayoyi ɗari biyu da tamanin da haka ne ko to ko da baka daɗe irin tsayuwar karatun ba amma ka ce ka maimaita lafazin so ɗari biyu da wani abu kaga ba karamin tsayuwa ba a yi ba kai ta cewa li rabbi alham li rabbi alham ka ƙara maimaita li rabbi har sai kayi ɗari har sai kayi ɗari biyu har sai kayi ɗari biyu da tamanin kana tsaye kaga annabi na daɗewa a tsaye kenan sallallahu alaihi wa alihi wa ashiran na goma shi ma wannan a sallan a salloli duka na dare duka na biyu kan iya karanta su rabbana walakal hamdu kaga shi ma an dauko daga farko ko hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kaga duk wannan godiya da yaban shi ake sifantawa yabo da godiyar da muka yi gare ka ya Allah yabo ne da godiya mai yawa kaji saboda yawansu aka ce sun cika zammai sun cika kasai sai ko cikin masallacin da aka ce yabo da godiya sun cika gida nawa ne ai da yawa ko to shine hamdan kasiran yabo da godiya ne mai yawa sannan tsayyiban ya Allah tsarkaka ku kuma muka yi maka ba mu maka wato gurɓatacciya ba mun tsarkake wannan yabo da godiyan gare ka ne kadai ya Allah ba wanda muke wa irin shi sai kai shine tsayyiban sannan mubarakan ne cike da albarka an fahimta ko mubarakan su wanda albarka suke da yawa a ciki wani irin albarka mubarakan alaihi wanda kai ma kaiwa wannan yabo da godiyan albarka a kai ya Allah kama yuhibbu rabbuna wa yardahu aw yarda kamar da ubangijinmu yake kauna kuma ya yarda wato irin yabo da Allah yake kauna kuma ya da shi shi muka yi wa Allah wa qala rajulu, wata rana wani mutum ya taɓa yin wannan lafazin da ka ji yanzu din nan kana wa ra’ahu sallallahu alaihi ba da ma rafa a min ar-rak'ati wa qala kaga wannan hadisin yana ƙara tabbatar da maganar can da muka faɗi cewa ko da a bayan liman kake kai ma kana iya ƙarawa in liman ya baka daman ka ƙara ga wani mutumi a bayan manzon Allah yake sai shi ma ya faɗi irin wannan lafazin kuma da annabi ya yi da sallah annabi ya jinjina mishi kaga inda kuskure ne ne annabi zai yi zai ce karka sake amma sai annabi ya tabbatar da shi ya ce wa kana rajulun yusalli wara'ahu wani mutum ya taɓa yin sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da ma rafa'a ra'sahu ba'da ma rafa'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'sahu min ar-rak'a wa qala bayan da manzon Allah ya dago kansa daga raka mana daga ruku'u sai annabi ya ce sami Allahu liman hamida ubangiji Allah ya ji wanda ya yaba "Falan falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yayin da annabi ya yi da sallan gaba daya sai annabi ya yi yace manil mutakallimi anifan wane ne wanda ya magana a bayana dazu da muke sallah fa qala rajulu sai wannan mutumin wanda ya faɗi wannan lafazin ko sai ya ce ana ya rasulallah ni ne ya manzan Allah faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi wasallama sai manzan Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce laƙadara aiki bid'ata wa talatina malakan ha ayyuhum yaktubuha awwalan manzan Allah ya ce wallahi hakika na ga mala'iku talatin da wani abu kaji mala'ikun ma ba ɗaya ba ba biyuwa talatin da wani abu suna rige-rige su zo su ainihin wato rubuta wannan lafazin da ka ƙara bayan da ka dago daga sani Allahu liman hamiya kowa na san shi zai fara rubutawa ya kai rahoto wa Allah saboda irin tsaftan da kalman ke da shi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda to suna rige-rigen kowa na sai ya fara rubutawa suna fata an wannan shine abubuwan da mutum kan iya karawa bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kuma ka ji irin wajihin yadda ake iya zaɓan wanda za a kara kuma mun gane wannan dake ko Allah madaukakin sarki ya samu dace yan wa masu albarka ane mana isharar lokacin ya riga ya cika da haka za mu jalin zamun a wannan karatu namu a daidai wannan gaba sai in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda mala yake ifalatu hadha al-qiyami wa wujubu litni inani fihi cin mutum ya tsawaita wannan gaban wato wannan gaban da in ka dago to ana ainihin wato son ka tsaya ka yi shi da tsayi gwargwadon abin da ake bukata a wajen kuma idan ka tsaya din wajibi sai ka samar da natsuwa saɓanin irin yadda ka ga masallata da yawa gudu gudu sauri sauri kamar ana tsikaran mutum wani ko tsayuwa mai kyau ba zai yi ba sannan kawai sai kaga ya wuce sujuda to rashin wannan yana ɓata sallah jama'a wajibi ka samar da natsuwa ka kuma tsawaita wannan tsayawan bayan ruku'u gwargwadon abin da zai ishe ka ka faɗi waɗannan kalmomi na yi wato waɗannan ambaton Allah da ake yi bayan dagowa daga ruku wa alaikum na wa rahmatullah Na. ko yayi eh fare da gaske a sallan farilla kun gane abin da malam ya fitar a ciki kaga da aka ce mamu da yake a bayan manzan Allah kaga yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ne ko ba zahiri zai nuna a bayan sallan farilla ne da haka wannan lafazin kana iya yin shi a bayan sallan farilla hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kuma kana iya tsayawa iya hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ina fata gane duk wanda kai ya in sha Allah Allah ya samu da Ima imam musulmi mune kowa fatan alkhairi muna kuma addu'a Allah ubangiji ya kara mana albarka a rayuwarmu ya kara mana fahimta a cikin addinin sa ya ba mu ikon tsayuwa akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a bisa yadda magabatan mu na kwarai suka yi niwa sosai da wannan muke wa kowa fatan alkhairi muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi